masu kallo barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na kwankwasiya matakin nasara sunana amir abdullahi kima daga kwankwasiya reporters tv shirin kwankwasiya matakin nasara shiri ne da muka saba tattauna akan al'amuran da suka shafi siyasa musamman tsagin kwankwasiya a yau shirin nam ya samu babban bako wanda tsohon kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar kano sannan kuma tsohon shugaban jam'iyyar apc na jihar kano wato honorable umar haruna doguwa ranka ya daɗe a madadin masu kallo muna maka barka da zuwa wannan ɗaki namu na shirye-shirye to barka kaɗai a ranka ya daɗe <clears throat> jam'iyyar apc ta cika shekara biyar inda ka bawa a ƙasa ya kake kallon 'yan najeriya riba suka irga ko kuma faduwa to auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to wannan tambaya ta yi daidai saboda allah cikin ikonsa ni na shugabanci jami'ar apc a jihar kano kuma ba kawai a jihar kano ba na tafi na zama shugaban shugabannin jami'ar apc na kasa gaba daya so na san meye manufa da kuma buri na jam'iyyar apc lokacin da aka fata abu na kira manifesta Ah, lokacin da jami'ar apc ta zo an kafa ta da tunani mai kyau tunani a wani lokacin na ya za a gyara najeriya ya za a yi a kawo harkar tsaro ya za a yi a kawo cikakken haɗin kai a ƙasa ya za a yi a inganta ilimi ya za a yi matasa su samu aikan yi ya za a yi a inganta wutar lantarki ya za a yi a dawo da harkokin manya-manyan masana'antu da nika yaya za a yi ma darajar najeriya ta ɗore a ƙasar waje ya za a yi harkar gona ta gyaru ya za a yi harkar lafiya ta gyaru da duk abubuwa masu kyau irin waɗannan to idan na duba baya na kuma duba yanzu na kuma duba waɗancan abubuwan da muke magana a kai kusanci ina lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba idan ka dauki harkar tsaro lokacin da apc ta zo abin da ya fi damun mutane a kasar nan shine magana ta boko haram yau shekara biyar muna tare da boko haram ba wai kawai muna tare da boko haram ba yanzu an zo da rigingimu na kabilanci da kuma abin da gwamnati ke faɗa bandit 'yan ta'adda waɗanda suke zuwa suna kora mutane suna ɗiban dukiyoyinsu ana yi a taraba ana yi a plateau ana yi a naija ana yi a kaduna ana yi a sokoto ana yi a zamfara ana yi a kefi to kaga inda wannan magana ta tsaro iyakacin ta north east kawai yanzu ma ta zo north central ta kuma zo north west so ƙari aka samu ba raguwa ba idan ka ɗauki harkar aikin yi na tabbatar yanzu matasa kamar da ake faɗa jiki magayi sun ji a jikinsu masa kan ji a jikinsu idan ka ɗauki darajar naira lokacin da jam'iyyar apc ta zo naira tana canji a dala dala tana canji a naira 160 yanzu kuma tana yi a 400 da wani abu ka nan ma baya ka koma idan ka ɗauki hanyar harkar wutar lantarki ba na tsammanin yanzu an samu wani canji na wutar lantarki wanda za ka rubuta kai wani guri da ka ɗauki hakar ilimi kuɗin makarantar yara da suke biya ƙaruwa yi da duk waɗannan abubuwan da alƙawarka bala adadin ga nan a cikin manufasar ɗin apc ban ga ƙwaya ɗaya wanda za ka ce a zuwa yanzu an cika shi ba kuma babban ma matsalar ita ce kawo tsananin rashin haɗin kai a ƙasa na sani lokacin jonathan na mulki an samu yan matsaloli amma ba a samu matsaloli irin na yanzu wannan tabbatar jiya ka ga wasikar da tsohon gwamnan jihar kaduna kana dangiyo umar ya rubuta in yake kira ga shugaba buhari cewar da ɗaɗaɗan da yake yi yana nuna ya fi son wani bangare guda ɗaya to iri irin waɗannan abubuwan arewacin najeriya kenan a ai aka ce buhari ya fi son wani bangare guda ɗaya san bangaren da ya fi so a yi bangaren yarabawa west. su suka fi morar komai a cikin wannan harkar tasa su suke yin komai so idan ka ɗauki waɗannan abubuwan gaba ɗayan su kunshi ka ɗora a ɓangare ɗaya ka ɗora da ɓangaren shekara biyar kamar da muka sani ko shekaran jiya na karanta a jarida na gani wata tsohuwar jarida a online lokacin da shugaba buhari yake alkawarin cewar a sati shekara biyu da gyara najeriya to kaga an zo shekara biyar ba a gyara ƙasa ba alkawarkan da aka ba basu ba to ni dai da ko masu tani irin nawa da ko mutane da suka san abin da suke yi jam'iyyar apc larura ce matsala ce kuma jaraban Allah ya yi daga irin halayen bangaren noma to bangaren noma ai abin za a ce ma kusan nan ya fi ci baya saboda idan noman nan gaba ɗaya duk gaba ɗaya inda ta faɗa shi ne a ina za a yi noman idan alal misali da kamar da ke ga maka saboda ita noma ta da alaka ne ta kai tsaye idan ka tsaro idan mutumin katsina ba zai noma ba idan mutumin zamfara ba zai noma ba idan mutumin kib ba zai noma ba akwai abin da ake cewa grains wanda kuma grains nan daga can suke auduga daga can take idan waɗannan mutanen ba za su yi noma ba output din input din ya ragu output din ma zai ragu so batun waɗannan abubuwan duka abubuwa ne da yanzu kawai ake yin su akan takarda labarin shifcin gizo amma gaskiyance ba a gaske ba ni da ƙauye nake kuma ƙauyen mu ana yin noma sosai abin da ake cewa shine manomi ya ci ribar noma shine buhun taki daya buhun taki daya ya maka noman da zaka samu buhun masara hudu ko buhun masara daya ya siya ma buhun taki biyu buhun masara daya ya siya ma buhun taki biyu wannan shine noma yayi daidai noma manomi kenan zai iya yi noma ya riƙa kansa yana noma amma yanzu masara tana dubu tara ko dubu goma taki kuma yana dubu goma sha hudu ma'ana buhun masara daya ba zai iya siya buhun taki daya ba to idan ka je ka tambayi manoma inda ni manomi ne kowa zai gaya maka cewa noma ba zai yi wa irin wannan yanayin ba ranka ya ko <clears throat> kowane sako kake da shi ko jan hankali akan war jam'iyyar pdp ta ƙasa akan sanata injiniya dr rabi musa kwankwaso a kakar zaɓe mai zuwa ta 2023 2023 kamar da kowa yake faɗa ta Allah ce kuma mutane 'yan ƙasa matasa da tijai maza da mata duka suna ta addu'a da fatan alkhairi cewa Allah ya kawo mana mutumin da zai faɗa ya cika ma'ana zai faɗi cewa zai gyara ƙasar nan kuma ya ci alƙawarin da ya ɗauka ɗin kuma zato da tunani da addu'ar mutane ita ce allah ya ba sanata rabiu sakon kusu kuma daɗin abin shi ne duk waɗanda suke ganin wannan abin bai yi musu ba ko kuma haka bata yi ba a 2019 sun yi abin da za su yi kuma yanzu na tabbatar na sani suna nan suna da nasarar abin da suka kuma na san suna cizon yatsa kamar yadda muke faɗa cewar da a ce shugaba buhari bai yi mulkin najeriya ba to da ɗan najeriya ba zai yadda cewar buhari zai ya ba zai iya najeriya cikin shekara ɗaya ba to da a ce wancan 2019 ɗin kwankwasa ne ya samu takara da 'yan najeriya sun ga yadda muhammadu buhari zai haɗa zaɓe muna tabbatar in suka haɗu a zaɓe da shi da sanata rabiu zafin kwaso na tabbatar ko shakka ba sanata kwankwaso zai ci wannan zaben saboda ka yanzu abin da ya rage jam'iyyar pdp shine ta karatun ta nutsu ta duba cikinta ta duba wajenta mutane an daina abin da ake kira ta ga fefa ko fefat abin ko zakin da musa takarda mutane so suke su ga ɗan siyasa na gaske wanda yake da kishi na al'umma da tunani na al'umma da tsari na gyara da kuma tsari na ciyar da guri gaba duk najeriya zai iya daga kai ne alfahari cewa lokacin da kwankwasa ya gwamna bakka da wani gwamna da yake irin abin da yake na ciyar da al'umma gaba wannan yana muka cewa idan allah ya taimake mu kwankwaso ya zama shugaban najeriya to zan yi alfahari in ce da afirka ba za ka samu shugaba da zai irin abin da za a yi da al'umma gaba a bangaren ilimi a bangaren noma a bangaren ruwan sha a bangaren harkar wutar lantarki da dukkan waɗannan bangarorin layuwar su wannan zaɓi ya rage mai shugari jiya don jam'iyyar pdp tana so ta ci zaben takal takal saboda haka dabara ta rage mai shiga rijiya ina ganin kamar yadda jama'a suke ta addu'a yanzu suke ta hankoro da yunkuri na cewa a samu canji a mulkin najeriya to ya kamata ita ma jam'iyyar ta yi abin da zai kawo mata canjin cikin sauki a samu mutum da zai karbu kuma kowa ya yarda da shi a shiga zaɓe a ci zaɓe dukan falon ɗaya na sani a jam'iyyar pdp ana ta ƙoƙari ana ta yin abubuwan da suka kamata domin ganin cewar an yi abin nan babu wani hargitsi babu hayaniya amma tabbas kamar abin da bahaushe ke cewa daga mu da kasawa muddin injiniya rabi musa kwankwaso ya samu takara ta shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp insha Allahu kama kaddara cewar an shiga bila an gama mai girma tsohon kwamishina ya kake ganin shugabancin jam'iyyar apc a lokacin da kake shugaba da kuma wannan lokacin da suke to ai bambancin shugabancin jam'iyyar apc da da yanzu ai kamar sama ne da kasa da tafiya ake ta aƙida ta tsari yanzu kuma tafiya ne kawai ta ci barkatai ba a zuwa ofishin jam'iyya ba ma aikin jam'iyyar kawai abin da bature yake cewa to za has bida wato wanda ya fi kuɗi kawai shi zai karɓi position shi yake kawai na jam'iyyar ni in kace ma babu jam'iyyar sai in yadda amma abin da ne da shi ne za su iya sa tuta su makara tuta a gurare amma dai jam'iyya mai tsari mai disfilin mai abubuwa to ban yi dama da ita ba saboda ina da jam'iyyar irin yadda su a kansu suke yi da ban tsammanin zai faru idan da jam'iyya ba da shugaban jam'iyya ya zauna kwamishina ya shiga rediyo ko ya sa koyi da kansa ko ya shiga twitter ya zagi mataimakin gwamna dan jam'iyya daya kuma ana ji ana shiru ba wani shirin abu idan da tsari da jam'iyya babu yadda za a ce sa special advisor da kwamishina suna rigima katitin ba wanda ma yake a tabbatar da shirya sai ma ƙara hura musu wutar rigimar ake dan masa jiha da na tarayya ciyaman ɗaukar gama da dan masa jiha ciyaman ɗaukar gama da dan masa tarayya duk a jami'a dai ana ta faɗa a kaga babu jami'a kawai dai akwai wani abu wanda suke ganin kamar shine doki na tafiya wurin mulki wanda za su yi amfani kamar da na faɗa to za hayas da wani ke kuɗi kawai a bashi amma tsari na jam'iyya mai discipline mai tsari tuntun an riga an bashi a baya ka ya daɗe sakon ka na ƙarshe to alhamdulillahi ah, na gode kwarai a ah, wannan tasha mai albarka na addu'a ubangiji allah ya ba mu dama zama to irin waɗannan tashoshin suna nan barkatai a cikin ƙasa kamar da muke ganin su a kudu domin yaranmu matasa maza da mata su samu aikin yi kuma na yi imanin wannan abin da aka fara abu ne mai kyau domin zai kawo wayewar kai da kuma samun labarai a sauƙaƙe a gurin al'umma wannan muku addu'a Allah ya ƙara tsare ku ya inganta rayuwarku ya inganta wannan tasha kuma a kullum a shirye muke da mu da mutane wanda suke da irin wannan tani ba da dukkan gudunmawar da ya kamata domin inganta wannan harka kuma sai ku dage ku tsaya akan gaskiya domin ita gaskiya ba wanda da ba ta bayarwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh